sashen hausa na murar amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen hausa a abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da daya da kuma ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar nijar sai ta alfa rediyo a kuma ghana masu saro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni umar faruk musa zan gabatar daga nan ofishin mura amurka na abuja a shirin za a ji cewa reshen ofishin hukumar yaƙi da fatocin mutane ya ceto mutum 360 a tsawon shekara ɗaya da aka so a fice da su ƙetare shugaba bazu muhammad na jamhuriyar niger yana rangadin karfafa tsaro a yankin maradi an gudanar da zaben unguwanni na jam'iyyar apc a neja ta hanyar sulhu yau litinin muna da shirin zauren matasa na BOA da nasir adamu el hikaya zai gabatar za mu kammala da sharhin jaridun najeriya farko ga labaran duniya daga washington dc jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran amurka da birtaniya sun dora alhakin harin jirgin sama mara matuki da aka kai akan wani jirgin ruwan dakon mai a makon da ya gabata a yankin tekun oman har mutane biyu suka mutu a kan iran muna da kwarin gwiwa iran ce ta kai harin a cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a wata sanarwa yayin da ya zargi tehran da ci gaba da kai jiragen yakin marasa matuki a faɗin yankin Babban jami'in na Amurka ya ce babu wani dalili na kai wannan hari a kan Mercer Street a arewacin tekun Arabia. Wani jirgin ruwa na kamfanin Zodiac Maritime da ke London mallaka wani attajiri ɗan Isra'ila mai suna Eyal Offer. Blinken ya ce harin na barazana ga 'yancin bi ta kan hanyar ruwan mai mahimmanci da dakon kayayyaki da harkokin kasuwanci na ƙasa da ƙasa da kuma rayukan mutanen da ke cikin jiragen. Wata 'yar gudun tsere mara nisa 'yar kasar Belarus ta ki yarda ta shiga jirgi don barin Tokyo a jiya Lahadi bayan da ta ce tawagar 'yan wasanta sun kai ta tashar jiragen saman ne ba da son ranta ba bayan ta yi korafi a kan jami'an tawagar kasarta a wurin wasannin Olympics. har zuwa asabar yau litinin christina simonoskaya 'yar shekara 24 da haihuwa na tashar jiragen sama ta haneda a tokyo Kwamitin wasannin Olympics na kasa da kasa da ake kira IOC a takaici ya ce ya yi magana da Christina kuma jami'an kwamitin wasannin Tokyo 2020 sun raka ta zuwa tashar jiragen. A wani saƙon Twitter, kwamitin ya kuma ce zai ci gaba da tattaunawa da Christina da kuma hukumomi don gano mataki na gaba da za su ɗauka nan da kwanaki masu zuwa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jama'a a kudancin afghanistan a jiya lahadi sun tabbatar da cewa wani harin roka da 'yan taliban suka kai da dare ya lalata titin jiragen sama a tashar jiragen kandahar abinda ya sa a kan dole aka dakatar da tashin jiragen sama harin ya faru ne a daidai lokacin da aka gwabza wani kazamin fada tsakanin dakarun tsaron afghanistan da 'yan taliban a kandahar da kuma lashkagar babban birnin lardin helman da ke kusa hukumomin afghanistan sun ce rokoki da yawa sun dira kan tashar jiragen kuma an dakatar da tashin dukan jirage a birnin na biyu mafi girma a kasar sai an gyara titin jiragen mai magana da yawon kungiyar taliban zabihullah mujahid ya faɗawa muryar amurka cewa sun auna tashar jiragen saman kandahar sun kuma lalata titin jiragen tare da wasu gine-gine a wurin Sojojin Amurka sun tabbatar da cewa sun kai wani hari ta sama akan mayakan al shabaab Karo na uku kenan kasa da makonni biyu. An kai harin na jiya Lahadi ne don goyon bayan dakarun gwamnatin Somalia a garin Kaikat da ke tsakiyar jihar Galmudug a cewar sojojin Amurka. A baya gwamnatin Somalia ta ba da rahoton cewa an kai farmakin ne a wani wuri inda dakarun da suka samu horon gwamnatin tarayyar kasar da amurka ke fafatawa da mayakan ba a dai samu wani bayani ba akan ko mayakan sun jakata ko wani daga cikinsu ya rasa ransa a wata sanarwa ma'aikatar yada labaran somaliya ta faɗi cewa wannan wani babban koma baya ne ga hanyoyin da 'yan alshabab ke amfani da su wajen kaddamar da yaƙi akan jama'ar somaliya labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni ofishin yaƙi da fataucin mutane na kano ya ce tsakanin watan yuli na bara da na bana an ceto mutane maza da mata 360 da wasu miyagu suka so ficewa da su ƙetare domin sanya su ayyuka na bauta da sauran lamuran kaskanci daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari matar bata da miji da yaranta uku ina kula da biyu ɗayan kuma ya ɗan tasa haka tana neman mata haka ta dan bukaci in yi harka da ita abin da bata samu haɗin kaina ba zaman da kwata-kwata ba daɗi don ko magana za ta min haka ko ne mata abu a bisa kuskure haka za ta kamar kawo min duka haka ejen din ana tsoronta da gaskiya tunda duk mutumin da zai dau mace kai ta bursun ko makamancin haka wata matashiya kenan da ta fuskanci kalubale a hannun wata mata a kasar Oman bayan da uwar ɗakin ta ta yi safarar ta zuwa can kafin daga bisani ta kubuto zuwa gida Najeriya yanzu haka dai ofishin shiyar kano na hukumar naptif mai yaƙi da fatauci da kuma bautar da bil'adama a najeriya na bibiyar wannan al'amari kakakin ofishin shiyar kano na hukumar ta naptif aliyu abba kalli ya ce a cikin watanni goma sha biyu da suka gabata ofishin hukumar a kano ya gurfanar da mutane goma sha ɗaya kuma kotu ta ɗaure su bayan samun su da laifukan safarar bil'adama yana mai cewa yanzu haka hukumar na bibiyar gungun masu kitsa fataucin mutane waɗanda ke da rassa a ƙasashen ƙetare. mun taɓa samun signal daga ofishin national security advisor akan wani bawan allah ɗan niger wanda kusan duk yaran da ake fidda a nigeria in suka je dan kama kaita daura zangon daura babban mutum duk bodojin na wanda ake fiddawa za a ga cewa yana da hannu kuma yana da gida a kano kuma yana da kusan ma'aikata har da direbobi har da tasi tasi duk ya saya da mashina yadda ake fidda mashi yara a kasar waje kuma wannan ofis mai albarka mu aka ba mu signal da sunan shi aka kama shi sannan kuma shekarar da ta gabata kama a hala covid mun kama wani shi ma hamshakin mai fidda mutane wanda shi muna tunanin ma memba ne na isis wannan kungiya wadda ke ta da hankali ta duniya wanda shi ma bayan mun gama bincike muka mika ma hukumar ainihin sss saboda ya riga ya zama international victim mun gama binciken mu kuma mun tura rahoto yanzu magana da nake maka kwamanda ya tafi kasar senegal da masu fataucin bil'adama na najeriya wanda shi zonin kwamanda namu ke wakilta wannan kasa mu. da na 'yan nijar aka haɗu a senegal a zo a ga cewa an tarwatsa wannan ainihin network na 'yan fataucin bil'adama da azabtar da ƙananan yaro ya ce galibin 'yan arewacin najeriya da ake su ana kai su ne kasashen larabawa kamar saudi arabia da morocco da oman yayin da su kuma 'yan yankin kudancin najeriya ana fatocinsu ne zuwa kasashen nahiyar turai irin su italiya da faransa binciken hukumar ta nafti ya nuna cewar mutuwar aure da talauci da kuma uwa uba rashin zuwa makaranta na daga cikin manyan abubuwan da masu safarar mutane ke amfani da su wajen yaudarar mata da samari da kuma 'yan mata zuwa kasashen waje da nufin samun abin duniya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria shugaban nijar muhammad bazum na ringadin wuni biyu a jihar maradi da nufin karfafa wa talakawa da jami'an tsaro gwiwa akan matakan yaƙi da barayin shanu da mutane kalubalen ya tilasta wa dubban mutane tserewa daga matsuguninsu a jiya lahadi tawagar shugaban ta bakunci ƙauyen gabi da gundumar madarunfa yayin da a yau litinin Muhammad Bazum zai zarci jama'ar ƙauyen ɗan Kano na gundumar gidan Rumji inda wannan matsalar ta fi kamari. wakilin mu a yamai sule mummuni barma ya aiko mana da ra'ayin jama'a assalamu alaikum rahmatulah suna na rafi abdu wannan ziyara da shugaban kasa ya yi niyayi dangance da ya ziyarci al'umma talakawa a ƙasa ga wata hudu da kama mulki ba karamin abin alfahari ba ne gare mu mu ne region ta biyu bayan hawan shi mulki a kwantar talaka da hankali mun gode mun yarda da lalle ciwon talakawa na shi ne ba aikin shi kaɗai ba ne ba aikin fds kaɗai ba ne mu talakawa aikin mu ne da addu'a kuma da bada labari in an ga wanda ba a yarda da shi ba a taimaka ma fds din mu eh, wajen bangaren eh, kiwo kuma da noma kun ga yanzu jihar madarin fa ta koma baya mutane sun bar gonakai duk sun zama daji kusan shekara uku yanzu zuwa ta hudu ake ciki cikin ga matsalolin da ekaka biyar shidda har masu ashirin da an bar wannan noma kun ga ku ai dole a samu matsala abinci banta primo dare da ake ta muke son a karan hawa in ma a bada na kyauta ba a karan hawa irin yadda ya yi kwanakin baya hatsi na ɗari da ashirin da talatin aka zo ana saida mu talaka da sittin aikan ga alhamdulillah abin alfahari ne. Eh, kasim umaru lalle ga ziyara ta shugaban kasa eh, muna jin daɗi da ya zo ya ziyarce mu musamman mu sai mu ce 'yan komin ɗin department de madaron fa gaskiya mun ji daɗi haruna ke sunana ni dumin godiya ga zuwa ga shugaban bazan allah saka mai da alheri ubangiji abinda ya allah tsare shi allah kara kama mu matsalolin mu karkara an hana ta wala noma ma ba abana a shi mutane boye su gida an ga mutum an kame shi mutane na cikin matsalolin ba abinci babu gutaki noma ake ba gudunmuwa kuma karkaran mu najeriya ma an samu matsala na masara wajen jika talatin da biyar take zuwa jika arba'in shugaban kasa ya kama mu da abubuwa na taimakon talaka su ji daɗi abinci mai sauki a kawo ba na kyauta ba ma a samu cikin sauki a sai ma alheri kuma na kyauta in samu alheri kuma muna godiya bisa wannan Allah saka alheri sunana Habibu Isa Di Gambo kominde sarkin yamma to gaskiya mu abin da muke jira da shi alƙawulan da ya dauka na tsaron nan muna jira shi da su 100 bisa 100 kuma mun ga alama lalle akwai niyya don ka saboda harkokin tsaron nan da can dai abin ya dame ba a kwana daya zuwa biyu sai an zo an kama shanun mutane hal gidaje ake zuwa ana kashe mutane wannan abin ya dame mu na biyu kuma gaskiya talakawa suna cikin wani hali na wajen harka abincin ga mai dan sauki sauki sun da awo yanzu ya yake kar a shafa'a murar amurka ake tsaro daga nan abuja jam'iyyar apc ta gudanar da taron zaben shugabannin jam'iyyar na angwani inda wasu jihohi da suka hada da neja aka yi zaɓe ta hanyar sulhu duk da wakilinmu a neja mustapha nasiru batsari ya ce 'yan jam'iyyar sun gamsu amma akwai wasu masu cewa hakan koyi ne da tsarin pdp a ƙarshen makon nan ne da ya gabata jam'iyyar apc mai mulki a nigeria ta gudanar da zaben shugabanninta a matakan gundumomi ko kuma unguwanni a duk faɗin nigeria. To sai dai da dama daga cikin wasu ɓangarori rahotanni sun nuna cewa an yi zaben shugabannin ne ta hanyar yin sulhu. Al'amarin da wasu ke ganin al'ada ce irin ta jam'iyyar adawa ta PDP. A nan jihar Niger dai wasu daga cikin shugabannin APC da ma wasu magoya bayan APC sun ce sun gamsu da yadda zaben ya gudana Alhaji Aminu Musa Bobi shine shugaban APC a yankin arewacin jihar Niger. Alhamdulillah na kuwa farin ciki ganin haka don ban yi tunanin haka ba. Saboda sati da ya gabata umarnin uwar jam'iyya ta kasa ko ta jihar neja ta umarce mu da kowa ya koma lokal gamman din shi da ward tare da shawarar mai girma gona da uwar jam'iyya ta gama shi ko muka amince da shawarwarin da mai girma gona ya bamu da mu da muka hada muka hada cewa kowa ya koma ward ɗin shi da lokal gamman din shi domin ya gudanar da taro cewa a yi consensus domin a cimma matsaya wuri guda ba tare da an fito an yi congress ba sabanin kowane yana cikin doka da congress din da consensus din to kuma alhamdulillahi mun nada kwamiti na mutum goma goma a kowane ward don mu goma sha daya kuma sun dawo mana result cewa duka sun yi taro sun cimma matsaya To shi ma dai shugaban karamar hukumar Mariga Alhaji Idris Ibrahim TO wanda ya nuna gamsuwa da yadda aka gudanar da zaben shugabannin APC a karamar hukumar tashi. ya yi kira ga sabbin shugabannin da su kasance masu gaskiya da rikon amana. To kira na shine na farko mutum ya sa ƙasa a gaba. Ka sa ƙasanka a gaba, ka san kuma kasan za ka yi aiki, to ina kira kuma a gare su da su yi haƙuri. Don shugabanci sai haƙuri. Za ka yi wani ma ya ce ba yi ba. To ka yi haƙuri ka ci gaba da yi din. Wannan ɗan APC ya ce ya gamsu da yadda zaben ya gudana. Ki alhamdulillah ni dai na gamsu da shi kuma yadda dai min daɗi. Duk da shi jama'a kasan duniya ba a cewa kowa sai ya mashi daɗi wanda kuma kaga ya ce bai mashi daɗi a son ran shi ba to abu ɗaya ne kwaɗayin mulki kawai ke damu mu a rayuwar ba wai muna buƙatan gwamnati ta tafiyar da mu yadda za mu samu ci gaban ƙasa ba. A yanzu dai akwai zaben shugabannin APC a nan gaba a matakai irin na ƙananan hukumomi da jihohi sannan a matakin ƙasa baki ɗaya. To sai dai wannan zaɓuɓɓuka suna zuwa ne a daidai lokacin da wasu 'ya'yan jam'iyyar APC ke kalubalantar sahihancin shugabancin riko na jam'iyyar apc na ƙasa a ƙarƙashin gwamnan jihar yobe mai malabu ne mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria manuniya manuniya manuniya manuniya Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki ɗaya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka tare ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Gaishe ka ba tsari da miliyoyin masu sauran muryar Amurka ga shirin mu na gaba. Zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na BOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na boa za mu ci gaba da zanta da matasan kan hukumomin gwamnati da aka kafa, amma matasan sun ce ba sa tasirin da ake bukata. matasan da suka hada da ibrahim abubakar yarima ibrahim sd kuspa zaria sambo jibrin sambo jada hawa abubakar yasira yusuf Ana sani kafinta adamu ibrahim Yanya, buhari nusa kumuriya da kabiru idris sun bayyana ra'ayoyinsu a zauren da ya zauna a ofishin muryar amurka na abuja a kasance da shara. wata solar da za a sa arewa ka je a kasan nan ka je ka ga daddare ba a je an cire baturan solar da sauransu ba ko ba haka ba asali abin da gwamnati ya kamata ta dogara ta fiskanta da shi shine mai ta koya muna an kirkiro muna da muna da kana jina ba maganar da eh, abu da sa da akwai maudu'in da ya sa na kawon nan dalilin da ya sa na kawo haka ta yaya gwamnati za ta gina al'umma kasa ta su ginu ba yadda za a yi shine mai gwamnati muna da NDE muna da smedian muna da wasu irin su napep da sauransu ga baki daya har yanzu ga suna na ma'aikatan suna nan suna existing amma budget nawa aka sa wanda asali mai wanda za a koya matasa aiki yi mu duba constituency project da asalin shugaban mu da 'yan mu da gwamnonin mu duba in ka hau senator mutane nawa a mazaɓanka constituency ɗinka da kake wakilta ka koya musu sana mutanen ka ɗauke wasu suka je suka koyi aikin yin takalma suka koyi jakunkuna suka koyi wasu ayyuka da sauransu a nan ma su shugabannin su ma suna da nasu laifi gwamnatin karan kanta da wannan laifi wani kun yi ya majalisa ba za ka ƙara ganin shi a hanyar oh. ƙauyen su ba sai ya sauka to wannan abun wannan shine gaskiyar magana to ka ku a ko haka ne ba za a fara da komai ba bayan nan bayan nan magana jari da ya kawo magana Samijan da nasar da sauransu da Nafef to gaskiyar magana shine a wajen nan muna jin labarin an cire kaza an cire kaza an cire kaza akwai corruption da yawa a wajen ne ya kamata gwamnati sa ido a wajen nan kuɗin nan da alama suna muna ji suna fita amma sai ka je gurin ka tarar da jama'a dodo dodo ba wani amfani an ce ka je ka yi training akan abu kaza ka koyi kasuwanci menene dubu goma ba ka je ka waye amma jarin har yanzu ba yanzu yanzu yanzu alaka biru ko yanzu for example ko 37 billion naira nan da aka ware aka ce a gyara majalisa da wannan kudin aka dauka aka aka ba NDE da sauransu a ce a koyar matasa sana matasa nan za su benefitin da wannan kudin To yanzu dai mun eh? dai muna arasa ni kafinta. Na'am Alhaji yanzu ni sana'a sana'a ga kafinta nake yi tunda nake sana'a na shekara ta 20 a Abuja. ba wata gwamnati ko wata kungiya da ta tallafa min da wani jari ko wani abu da dan ina bukatar jari kamfani na yana bukatar jari da in na yara zan koya musu aikin na ya zama to abin ya dore ba zai yi a ce ina da yaran aiki in an samu aiki ne in ba samu aiki ba ana zaune saboda mai ba jari ya kamata gwamnati ta rinka tallafa mana muna yin wayannan kayayyaki na siyarwa domin a samu wayanda ya zo su rinka gani suna siya ana ƙara yin wasu ana kuma na kamar a yi irin kujeru nan na alfarma wannan haka a jera su idan mutum ya ga hotunan sai ya zo ya nema kwarai kuwa ba abin da ba za mu iya yi ba muna da kayan aikin da ba irin abin da zaka gani na ƙasar waje da ba za mu iya yin sa ba amma ba a tallafi sai dai mu ji an ce ana tallafa amma ba mu taɓa gani an ce gashi zo a ji a wani samina da a tallafa muku ba wani lokaci ko da gwamnatin ta sa wani lokaci ana mai da ita siyasa ya kamata a ajiye siyasa a gefe a sa ƙasa ne a gaba za a gina ƙasa amma muddin aka ce lallai a ce sai ka je ka samu kansila ɗinka sai ka samu wani wani har wanda bai cancanta ba za a bunna a bi cancanta a duba wai da a fanni kazan nan kamar for example anas kafinta ne sai a abun nan kuma kowa ya riga san shi kafinta ni ƙwararre ne sai a samu masu angwani a ce wani mai anguwa ka kama na mutane kaza wani suka kwada sana kaza za zo a kowa yara kaza ayyuka kaza in an yi haka wannan makarantar kanshi zai zai asal zai rage raɗaɗe abun nan ne rashin sana'a yi. ba kwanaki na ga gwamnatin tarayya ta yi wani kokari na cewa kowace kungiya tana iya kawo akalla mutum biyar ko shida wanda za a koya ma sana'o'i. Wannan duk abu cikin na kana amma to ai shi ne to kaga wannan kaga wannan magana kaga wannan magana eh, a saurara a saurara a saurara a saurara ina jin Adamu kana magana mutum dubu goma goma nan ne na kananan hukumi da ɗari bakwai ai wasu sun ce ba biya su ba amma yanzu baka sani ba yanzu irin wannan matsalar da ake fama da ita yanzu nan da ana ɗaukar mutanen ana ba su koda dubu biyar biyar ne kila da sun da sacewa da yan kayakin da ake tana sacewa da anas muka je muka je da shi har ndin muka je muka samu pn na director na abun nan na na director na dj director janar na ndin mun same shi me faɗa me ga mana yace abun da ga mana asal an riga raba senatoci ne da shugabannin kananan hukumomi su ne aka raba sai dai mu je mu samu shugaban karamar hukumar mu duk wanda ke bukatar shiga cikin wannan shirin aje a same su abun da ya faɗa kenan ni a na fahimta gwamnati suna kwari ta wani gefen kuma ta wani gefen ba sa kwari kamar yadda suka lissafo sun dan lissafo wasu kamfanoni da ake da gwamnati take ba su take ware musu kudin su daban kaga nan gwamnati ta ware musu kudin su amma su mutanen da aka basu da suke in charge of kudin kan su rarraba ko kuma su tallafa masu sauran mutane su din ne su suke jawo wannan abun ba za su ba wanda ya kamata ba ba za su mai wa gwamnati ba kuma to eh, eh, eh ce su ma gwamnati suna da kuskure so da rashin bibiyan kenan amma ko su suke ciya ne sosai suke karbawa ba za su ba ma wa'anda ya kamata su ba ba sai dai su su danne hakkin eh, ah, su Esira ta fara kawo wani abu ta ce gwamnati tana da matsalar rashin bin abubuwa ba ta duba abubuwan da ake eh, isira wani misali da ake hawa muna ji eh, kima kina mara ba ga zargin gwamnati cewa eto eh kaga yanzu kamar idan gwamnati ta zo ba da abu za ta ba ma na wayan da su je su raba bara fa su je su raba ba sai dai ko su raba rabi su bar rabi dan da da su bayar yadda gwamnati ta ba su gaskiya mutane da su amfana sosai amma ba sa bayarwa ba yawara eh tabbas gwamnati suna ba sa bibiyan wasu kamar ka tuna kwanakin baya ko zan ce lase ne wanda aka yi faɗan 'yan satin nan mm. ai akwai wani warehousing da aka fasa aka kwashe ka kuma an ce wannan an donate ne saboda a taimaka ma talakawa da mara eh to inda inda a ce gwamnati suna bi ai da an gano cewa gashi ba su raba ba kuma inda a ce sun bi da ra'a sa sannan kuma again ka agoni agoni agoni empowerment program da ake kira mai ake kira shi ma eh, na manta sunan empowerment program wani empowerment program da ake zuwa yi eh, na manta sunan shi haka wace ma'aikata ce na da a tallafa ma wannan masu sana'o'i ne gashi nan yi ba mu wannan sai kenan ko a ɗayan akwai sumedan ko tridamo ne wanda ake banda shi akwai ɗayan ko inji eh. a akwai ɗayan wanda ake yi ta ta wannan ta wannan eh. ake yi ake apply ne eh in power yanzu kamar ma ya kai shekara biyu da ake magana da a yi da a tallafa wa masu kananan ana yin shi wani da a ce kawo dubu goma sai a tallafa mai ka ga na ɗaya an cima mutum kuɗi ba biya shi ba ba shi tallafin ba kuma gwamnati su ne dan money kake fara trade money shi akwai banda akwai da na manta ne sai dai ko su ba da kuɗi amma ba sa matasa ku dakata a nan su yi makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora. a madadin muryar amurka ni nasiru adamu eli kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum sauran VOA, ƙwarai ba shakka. duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattaku. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mana. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. Babin Jibirin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. dai sauran jaridun najeriya jaridar vanguard ita ma ta buga wani rahoto ne da ke da nasaba da matakin da babban sufeto jan na 'yan sandan najeriya ya dauka akan mataimakin kwamishinan 'yan sanda abba kyari na dakatar da shi har sai an gudanar da bincike dangane da bincike ko shari'a da ake ma wani dan najeriya mai zamba cikin aminci da aka fi sani da hosh poppy sufeto jan na 'yan sandan najeriya da ya kafa wani kwamiti mai manyan 'yan sanda guda hudu da za su gudanar da bincike kan zargin da ake yi zuwa mataimakin kwamishinan 'yan sanda abba kyari wanda ya suna wajen yaƙi da masu zamba cikin aminci da kuma ayyuka irin na ta'addanci a najeriya sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran na cewa hukumar yaƙi da sha da kuma safarin mukan kwayoyi a najeriya ndle ta kama kwayoyi da kuɗinsu ya kai naira biliyan casa'in a cikin watanni hudu da suka gabata shugaban hukumar birgediya buba marwa murabus shi na iya sanar da hakan ga manema labarai har layo ya ce kimanin mutane dubu biyar ne aka kama inda ake ake zargin su da safara na mugan kwayoyi a Najeriya. Ita kuwa jaridar leadership cewa ta yi yanzu haka hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa EFCC ta gayyaci tsohon shugaban majalisar dattijan Najeriya kuma tsohon gwamnan jihar Kwara Bukola Saraki bisa zargin da ake masa na sama da fadi da wasu makudan kudade mallakar gwamnatin jihar Kwara a lokacin da yake gwamnan jihar. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar The Nation na cewa babu wani fargaba game da zabukan da aka gudanar fidda gwani na mukaman kananan hukumomi na jam'iyyar apc a sassa daban-daban na najeriya in ji jam'iyyar ta apc jaridar the nation dai ta ruwaito daya daga cikin jigajigan a 'yan jam'iyyar ta apc sanata abu ali na cewa ko kaɗan hukunce-hukuncen kotuna da aka zartar ba zai zama barazana ga zabukan da aka gudanar ba na jam'iyyar ta apc na shugabannin kananan hukumomi a fadin tarihin najeriya duk da cewa fiye da shekara guda kenan jam'iyyar ta apc na ƙarƙashin gudanarwar kwamitin rikon rikon kwarya karkashin gwamna mai malabuni na jihar yobe sai kuma jaridar disney jaridar disney na cewa yanzu haka likitoci a sassa daban-daban na najeriya sun fara wani yajin aiki domin nuna rashin amincewarsu da aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma da gwamnatin tarayya a yajin aikin da suka gudanar a kwanakin baya likitocin da ke karkashin national association of resident doctors za su fara yajin aikin ne daga yau litinin domin nuna fushinsu da kowane kula da gwamnatin tarayya tarayya ke yi game da yarjejeniyar da suka cimma na inganta rayuwarsu da kuma da kayan aiki a asibitocin gwamnati daban-daban yajin aikin dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar malaman jami'o'in najeriya da gwamnatin najeriya ke shirin fara wani taro a yau domin tattaunawa akan barazanar sake koma yajin aiki da kungiyar malaman jami'o'i ta kasa wato asu ke shirin yi baban yajin firin murya amurka daga najeriya masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin murar amurka ni umar faruk musa da na jagoran shirin ke cewa shai can da yamma idan allah ya kai mu da karfe hudu agogon najeriya da nijar abokan aikinmu a washington za su shigo a shirin rana kafin lokacin nake cewa mu kasance lafiya.